This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen wato sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya a FM Nomad da kuma da LOL FM. Ko kuma a samu shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Laraba 23 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya karbi bakuncin fafaroma a fadar White House a ziyararsa ta farko a Amurka. Yau kimanin musulmi masu aikin hajji miliyan biyu suke yin hawan arfa. Kana shugaban rikon kwarya na kasar Burkina Faso wato Michel Kafando ya ce ya koma ga mulki mako guda bayan hamɓare gwamnatinsa. To ganin labaran kenan, kamar yadda kuka ji Fafaroma ya iso wato birnin Washington DC a fadar shugaban Amurka. Sannan wasu mahara sun hallaka mutane hamsin a jihar Niger. Hukumar 'yan sanda ta tabbatar da cewa har ma sun kashe shi hakimin wajen tsakanin shi da kuma ɗan sandanmu da ke shugaban wannan sashen. Ƙungiyar ECOWAS ta yanke shawarar maido da gwamnatin wucin gadin Burkina Faso kuma tana da ikon yin hakan saboda. Burkina Faso ita ma tana cin wannan ƙungiyar. Kafin nan sai kun ji wannan labari na cewa Papron Francis ya iso birnin Washington DC za kuma ku ji cewa yau fa take hawar wato hawan arfa kuma kamar za kuma ku ji wato shawarar da ko kuma halin da ake ciki a game da batun ECOWAS kuma kamar kowane yammacin ranar Laraba muna tafa da shirin himma ba ta ga rago da wasu ra'ayoyin da kuka aiko mana duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukuna. alaikum kama da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi wa Paparoma Francis gagarumar tarba zuwa fada White House yau Laraba gaban kimanin mutane dubu goma sha biyar da suka yi dafifi a fada shugaban ƙasa. What a beautiful day the Lord has made. Shugaba Obama ya ce wannan rana ce mai kyau da Ubangiji ya yi, ya fafa Roma a madadin mai ɗaki na Michelle da ni kaina muna yi maka maraba wato maraba zuwa fada White House. Ya ce jawabinka na ƙauna da kyakkyawar makoma ya zabura mutane da dama a ƙasarmu da kuma duniya baki ɗaya. A ranar farko ta ziyarar Papa Roman zai gana da shugaba Obama da limaman ɗarikar Katolika na Amurka ya kuma karama wani mai bishara ɗan asalin Spaniya wanda ya yi aikin bishara a ƙarni na goma sha takwas a inda yanzu haka yake jihar California. Shugaba Obama ya ce na hakikanta cewa ɗokin ziyarar taka da ake yi ba kawai domin kai Papa Roma ba ne, amma har da irin halayarka. halayarka irin ƙasƙancinka da sauƙin kai da kalamanka masu kwantar da hankali da kuma kyakkyawan manufarka da yake mai da martani paparoma francis ya yaba rawar da amurka ke takawa kasashen duniya ya kuma yi addu'a allah albarkaci amurka during my visit congress ya ce yayin ziyarar tawa zan samu dama in yi jawabi ga 'yan majalisar dokokin Amurka inda nake hakikanta cewa a matsayina na ɗan uwan ƙasar nan zan karfafa waɗanda ke shugabancin ƙasar kan kiyaye gurbin da waɗanda suka kafa ƙasar suka bari shugabannin za su tattauna a fada white house kana jami'an gwamnatin amurka sun ce shugaba obama da fafaroman ba za su tattauna kan harkokin siyasa ba amma za su mai da hankali ne a zaman nasu kan batutuwa da dukansu suka ɗauka da muhimmanci shugaban rukon kwarya na ƙasar burkina faso marshal kakafando ya koma karagar mulki mako guda bayan da dogarawan fadar shugaban ƙasa suka yi mashi juyin mulki kafawando ya shaida wa manema labarai yau laraba cewa an maido da gwamnatinsa kuma ya kama aiki nan take tun da farko yau sojojin da ke gadin a fadar shugaban ƙasa sun ka amince za su koma barkokinsu a wata yarjejeniyar da aka cimma bayan da shugabannin ƙasashen senegal togo benin da kuma najeriya suka tafi wagadugu babban birnin kasar domin tattaunawa dakarun gwamnati da suka yi da fifi a babban birnin kasar domin nuna adawa da shugabannin juyin mulkin sun amince za su ja da baya su nisanci babban birnin kasar da tazarar kilomita hamsin madugun juyin mulkin janar gilbert da ya nemi kasar gafara jiya talata ya kuma yi alkawarin mika mulki idan shugabannin da ke ganawa a ogadugu suka buƙaci ya yi haka tun farko ya shaida muryar amurka cewa baya so a zubar da jini a halin da ake ciki kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shawarci amurkawa da ke birnin wato da ke burkina faso su fice daga ƙasar da ke afirka ta yamma ta bayyana rashin tabbas a fannin harkokin tsaro ta kuma ba da shawara kada a tafi ƙasar da ke cikin yanayin rudani. shugaban ƙasar china xi jinping ya nemi ingancin dangantaka da washington domin gujewa abin da ya kira babban saɓani tsakanin ƙasashen biyu yayin da yake fara ziyarar mako guda a nan amurka ya bayyana haka ne jiya talata a jawabin da ya gabatar kan tsare-tsare a jiya a seattle jiya ta farko da shugaban ƙasar china ya fara yada zango da zai kammala da ziyarar fada white house ya ce idan china da amurka suka haɗa kai za su iya zama shin bayan ci gaban ƙasashen duniya idan kuma suka shiga sa'insa ko kuma rikici zai harfar da koma baya ba kasashen biyu kadai ba amma a duniya baki ɗaya shugaban ƙasar na china ya kuma taɓo batutuwa da dama da suka shafi dangantakar china da amurka da suka hada da kutse a na'urar intanet da shugaba barack obama ya ce za su tattauna a kai da takwaransa na kasar china shugaban ƙasar china ya bayyana cewa gwamnatin kasar ba za ta yi satar fasahar harkokin kasuwanci ko kuma ta goyi bayan irin wannan kutse ba. tare da jaddada matsayin Beijing cewa ba ita take kutsen ba a maimakon haka ita ma bata tsira ba daga irin masu wannan kutse. Shugabannin kasashen tarayyar Turai za su gudanar da wani taron gaggawa yau a birnin Brussels domin tattaunawa kan matakin da za su ɗauka na gaba bayan da ministocin harkokin cikin gida suka amince da shirin raba 'yan gudun hijira 120 tsakanin kasashen na kungiyar tarayyar turai 28 an yi tsarin ne domin rage wa ƙasashen turai da ke gabashin yankin nawaya waɗanda suke ɗaukar nawayar ciyar da 'yan gudun hijiran da ke kwarara yankin cikin watannin nan wato e, ana nan ana kan ganin yadda abin zai wato yi sauƙi an amince da ɗaukar wannan matakin ne bayan sabon rinjayen ƙuri'u da aka kada tsakanin ministocin harkokin cikin gida na ƙungiyar tarayyar turai biyo bayan rashin amincewa da ƙasashen wato da ƙasashen hungary da slovakia da jamhuriyar ce suka yi da romania to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau kimanin musulmi masu aikin hajji miliyan biyu suke yin hawan arfa a wurin da musulmi suka hakikanta cewa a nan ne annabi Muhammadu mai tsira da aminci ya hudu basa ta karshe kimanin shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da suka shige, inda ya kira da a samu haɗin kai da mutunta juna tsakanin al'ummar musulmin duniya. An fara aikin hajjin na kwanaki biyar ne jiya talata da kewaya ɗakin Ka'aba, daga nan masu aikin ibadan za su wuce zuwa Mina kafin soma hawan tsaunin arfa. Aikin hajjin dai yana cikin shika-shikan musulunci guda biyar da suka hada da gaskanta cewa Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammadu shine manzansa na ƙarshe da salloli biyar a kowace rana da kuma biyan zakka da azumi a watan Ramadan. Hatsarin da aka yi a babban masallacin birnin Makka farkon wannan watan da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 109 da suka hada da waɗansu masu aikin ibada 'yan ƙasashen ƙetare. sanadiyar karewar wata kugiyar ɗaukar manyan kayan gine-gine bai hana mahajjatan ayyukan ibada ba kimanin mutane 400 suka ji rauni a wannan haɗari. labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a nan birnin Washington DC inda shugaban ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya kawo ziyara a fadar White House ta shugaban Amurka inda abokin aikin Ladan Ibrahim Ayawa ke jiran ya aiko mana da halin da ake ciki. Ladan gare ka. Fafaroma ya zo ya isa wadan White House kamar yadda aka tsara kuma an mai maraba da maraban ban girma don an yi buki kasaitacce da ya kai ya kawo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an yi abubuwa da suka burge an yi faratin ban girma sannan kuma shugaban ƙasa Barack Obama ya yi jawabi shi ma Ah, Papa ya yi jawabi amma kafin a kai ga wannan na farko Ibrahim abin da zan so masu saurare su kare wannan dubun dubatan jama'a ne ba wai mabiya ɗari kan kasuwa kadai suka zo nan wurin ba hmm. mabiya ɗari ki daban-daban suka bayyana nan sannan kuma idan ka san yadda tsarin zuwa gidan fadan gwamnati ko fadan shugaban kasa take hmm. daga bakin titi daga titi na goma sha hudu sha uku sha hudu sha biyar har zuwa sha shida mm. in ka sai da wuri yake wurin an killace shi an hana mutane jikawa sai an tantance ka mm. idan ka san wurin da ah, wannan dogon ne da yake da ake ah, abin nan ah, national monument ka san wurin ko wannan eh. mace ce hilin nan eh gashi kai ma da ƙyar ka samu wajen da zaka muna magana duk da ike ma kana magana ma kusa da inda asukuwa ke ta amu kwarai da gaske in kana jin in kana ji na hmm. ka rika jin hayaniyar mutane kwarai kuwa sannan ga mutane nan sun yi tunturin do la shakka kuma jawabin an ce shi fafaroma zai fito ya gaisa da mutane hmm. daga inda ake inda mu muka taru da inda da wajen eh, fadan white house take eh. babu nisa sosai mm. amma an hana mutane jika a wurin kamar ayi ruwan a jami'an tsaro ne mm. wani abu kuma da ya kara burge ni ibrahim mm. ina wannan ginin bayan wannan eh, national monument akwai gini daga gehen ginin karhe wanda ni karye ne jirin hmm. daga can saman ruwan shi ga an tsaro ne saman wurin ga suna kallon su suna hangen ko ina suna tsaye hmm. yau ladan baya ga batun tsaro an kuma ce akwai rukunin al'ummomin da za su hallara har ma da kamar masu batun luwaɗi haka da suke son su ma shi fafaroman ya san da su da kuma masu son a rinka bari ana zubar da ciki da sauransu da wasu 'yan katolika din suke ganin sun saba ma aƙidojinsu irin waɗannan mutanen ana ganin su a bayyane sosai a wajen wannan taron? eh to ka san ibrahim ba abu ne da za ka iya ganewa ba hmm. amma dai shi faforoma ya taɓo bayani bayani kuma mai ɗan so ya ce ɗaya daga cikin ayyukan da mabiya ɗarikan katolika ke yin shi ne suna nasiha suna wa'azi mm. suna sanar da mutane mm. a kan muhimmancin cewa a bar mutum ya yi addinin shi ko da ke shugaba ba mai taɓo wannan magana yawa to ladan baya ga wannan ya yi batun ɗumamar yanayi da maganar ma a wannan eh, kwarai da gaske eh, shi ne magana na ƙarshe da ya ruhe da shi hmm. maganar dumama yanayi mm. ya ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi kuma za su ci gaba da yi yana kira ga gwamnatoci da mm. hukumomi da su hannu cikin wannan mm. al'amari. Yawa to baya ga wannan kuma wace magana ya yi da ta ku ɗauki hankali? Yawa shi ba Roma kaga ya ce a matsayin shi na ɗan immigrant wato ɗan kamar ɗan ɗan cirani. Eh, eh. Yana farin cikin ganin yadda ƙasar Amurka take baye wa mutane dama babu tsangwama hmm. babu ah, tursasawa. To shi kuma Obama me ice da ifa ɗauki hankali? Eh to a gaskiya Obama ya yi batutuwa da dama da suka ɗauki hankali musamman game da shi Papa To abokin aikinmu kenan Ladin Ibrahim Ayawa ke aiko mana da rahoto dangane da ziyarar da Paparoma ya kai fadar White House. Bari kuma mu waiwayi batun ranar arfa wacce take yau da wanda don haka na tuntubi Sheikh Tijjani Bala rawi wanda a yanzu haka yake kasar Saudi dangane da wannan rana ta arfa sai ya ce. To alhamdulillah yanzu nan mai martaba sarkin Kano da Sheikh Bayero Usman Bauchi da Shehu Sambai su daga cikun da sauran limamai na Ibo da Yarbawa muka gama yin addu'a a nan filin Arfa da kuma shugaban gwamnonin Najeriya duk an yi addu'a yanzu nan. Mm. Saboda muhimmanci ita wani duk da rana bata ta faɗi ba. Mm. Amma dai ka san mahimmancin ranar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu rana wadda shaidan yake gamuwa da damuwa da bakin ciki irin wannan rana ta arafa mm. saboda ganin yadda Allah tabaraka yake wa bayi gafara sun yi laifuka da dama sun zo tsayawa wannan fili na arfa Allah ya musu gafara annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a Allah kai gafara ga alhaji Allah kai gafara ga wanda alhaji ya nema masa gafara malamai sun haɗu ga baki ɗaya na ƙasa da na duniya maza da mata kowa yana ƙoƙarin yin addu'a kafin faduwar rana a bar filin arfa zuwa muzdalifa da kyakkyawan fatan Allah ya mana gafara an yi wa 'yan uwa 'yan gudun hijira da suke ta hallaka a cikin jirgin ruwa da gudun hijira da suke an yi musu addu'a an yi wa kasar mu addu'a sababbin kamu da suka shiga gwamnati da tsofaffin da ake tare da su sannan an yi wa addu'a an yi wa kasa addu'a ga baki daya hmm. akan Allah ya haɗa kawunan musulmi waje guda da waɗanda ba ba musulmi a samu duk a zauna lafiya. 'Yan Najeriya da wannan hatsari na baya-bayan nan na Saudi. An yi musu addu'a yanzu gaba ɗaya har mun haɗa da waɗanda ba mu sani ba wataƙila tun da duniya ce gaba ɗaya a wajen. Hmm. Me za ka ce dangane da halarar jama'a an haɗu sosai kamar yadda aka saba kowace shekara? ai an haɗu mutane za su ga haɗuwar kamar bata haɗu sosai ba an samu jirgin ƙasa mai ɗaukar dubunnan mutane hmm. maimakon motoci dubunne da suke tafiya akan titi. Shek Tijani Bala Kalarawi kenan dangane da yau wacce take hawar wato hawan arfa. Bari kuma mu je mu jihar Niger ta yankin tsakiyar Najeriya inda wasu mahara suka kashe mutane hamsin ciki har da hakimin garin da ɗan uwansa da DPO din wato da DPO na ɗan sandan garin. Ga dai wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da rahoton. Wasu mahara da ba a san ko su ne ne ba ɗauke da manyan bindigogi sun kai hari tare da kashe mutane da dama a yankin Alawa da ke ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger, Najeriya. Lamarin da ya faru a daren talatan nan shaidun gani da ido sun ce har ya zuwa wayewar garin laraban nan maharan sun yi ta ƙona gidajen jama'a tare da ma kashe dabbobinsu. Akwai wahalar samun cikakken bayani saboda ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankin, amma bayanai sun ci maharan sun kashe kimanin mutane hamsin a ciki har da hakimin garin na Alawa da ma shugaban 'yan sandan garin. Ga abinda wani da ya nemi a sake sunansa da ya fito daga yankin ya shaida mun ta wayar salula. kaman kun samu ko mutane nawa suka kashe eh to wannan dai zaka bani zuwa an jima dai abin da ya tayar min da hankali akwai wani da ya kira daga fando gari ya ce wai kusan mutum hamsin sun mutu eh honestly akwai dai yanda na kaji din nan mm. honestly akwai ba na su eh, online gane ba zuwa can an To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu labarin afkuwar wannan lamari. Sakataren yada labaran gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce lamarin abin tayar da hankali ne, amma sun sanar da jami'an tsaro. Yanzu an magana da Commissioner of Police, an magana da security agencies su yi keeping order. Allah mutane su zama kam, insha Allah, Allah zai kawo ƙarshen wannan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana ga abin da yake cewa. Labarin da muka samu yanzu dai sun kashe shi hakimin wajen tsakanin shi da kuma ɗan sandan da ke shugaban wannan sashen. Amma yanzu babu sabis a wajen. Area Commandant Kwantagora da DPO Kagara sun shiga wajen. Muna jira su shigo su ba mu rahoton lamarin. To amma ba ku samu adadin mutane ko nawa suka mutu bai zuwa yanzu kenan. Yanzu hito za mu samu takamaiman bayanin abin da ya faru a wajen tun da a kashe. Amma kun samu ko suwa ne ne suka kai wannan hari ko ko daga ina suke wasu na cewa wai yan Boko Haram ne da aka koro daga Maiduguri. A dajin na cikin dajin da ake yawan a sace a shanayen mutane. Ya fi mana wani matsalar a Niger. Hmm. Kuma na sa ran dai wannan farayin shanaye ne. Wannan al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara tsaurara tsaro a jihar domin tunkarar bukukuwan babbar sallah a gobe Alhamis. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya To a gaida Mustapha sai kuma Abujan Najeriya inda ƙungiyar ECOWAS ta yanke shawarar tura wani kwamiti mai ɗimbin tasiri da ya ƙunshi shugabannin ƙasashe shida don su tafi ƙasar Burkina Faso su je su tabbatar da cewa shugaban ƙasa wanda tuni ya koma bakin aiki ya wato gwamnatinsa ta kama bai samu matsala ba. Ga wakilinmu da rahoton. matakan tsaro a kamaru sun ɗauki sabbin salo duk da sanin cewa a kamaru duk karshen mako 'yan ta'adda sukan yi ƙoƙarin shigowa cikin jama'a a ƙasar kamaru din ba don komai ba sai dai don neman hallaka su a jiya talata an kama waɗansu su hudu da ake ganin 'yan ƙungiyar boko haram ne a birnin kusiri cikin jihar arewa mai nisa an samu daman yin hakan ne bayan wani kwastam ya tarar da su a wurin da suke ɓuya kenan a cikin mako guda an kama kuma an kakkashe da yawa daga cikin 'yan boko haram ɗin harin da suka ƙoƙarin kaiwa a ranar lahadi a birnin mora ya auka da mutane biyar rahira ciki da 'yan ta'addan 'yan mata biyu da sojan tsaro ɗaya da ya yi ƙoƙarin ya tsare su da wanda ke tafi da su sannan da wani manomin. Shi sojan tsaron ya samu yabo daga shugaban ƙasar Kamaru saboda jaruntakar shi da kuma sayar da ransa da ya yi don kare 'yan ƙasarsa wanda idan da ba don shi ba Allah kaɗai ya san irin ɓarnan da za a yi. Ko jiya talata 'yan banga sun fallasa 'yan ta'adda su biyu a garin Guzudu cikin jihar Arewa mai nisan. Waɗannan da sojoji suka yi ƙoƙarin kama su sun tada bam ɗinsu da ya auka da su lahira haka ma a amshide garin da ke dab da iyaka da najeriya sojojin kamaru sun bar gawawwaki sama da goma sha biyar na su 'yan boko haram din ajiyan shugaban ƙasar kamaru ya ƙara ma wasu sojoji girma a birnin bamenda waɗannan sun kama waɗansu ne da bama-bamai shi paul biyan da ya ƙara ma su waɗannan sojojin girma ya kuma sauke da yawa daga cikin kwamishinonin tsaro daga mukaminsu a ranar litinin nan kuma ya nada wasu a madadinsu gwamnonin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi suna nan suna ta kirarin cewa a fallasa duk wani wanda ba a da shi ba mamadu danda sashen hausa na muryar amurka a jamhuriyar kamaru soja birni man kowa ga bakin ku zai gafarin To sai a mana aikin gafara wannan rahotonmu ne na ƙasar Kamaru sai mun zo shirmu na dare a ji wannan rahoto na ECOWAS yanzu dai ga shirmu na gaba. Himma ba ta ga garago. Jama'a barkamu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago kuma bakonmu na yau faɗa mana da kanka. Oh, my name is Adewale Adewuyi. Sunana Mr. Adewale Adewuyi. Tun yaushe ka zo Amurka? About 15 years now. Yau shekaru goma sha biyar kenan. To me kake a tsawon wannan lokacin? Well, when I came newly, I came with a, uh, this a uh, visa lottery. When I came newly, I was doing uh, some kind of a contract job with uh, Comcast. We used to climb ladders to go and connect uh, cable in people's homes. Even in cold winter, we were doing that. It was a very bad experience for me because uh, in Nigeria, I was working in a TV station. So uh, sometimes I'll be thinking about home, that I left home, you know, in a good temperature and I'm here suffering in the cold winter. And time, I receive a call from home, people are always asking me for money, money, money. They don't know what I'm going through. Da farko lokacin da na zo, na samu damar nan ce wacce ake samu ta hanyar canke canki Lokacin da na zo, da farko ina aiki ne da kamfanin nan na Comcast. Mu ne ke hawa saman falwaya muna makalawa mutane wannan layi na wannan kamfanin talabijin. Kuma muna wannan aikin ne komi sanyi komi zafi. Gaskiya wannan wani abu ne da ba zan taɓa mancewa da shi ba. Domin a can gida Najeriya, ina aiki ne a gidan talabijin, amma ba hawa itace domin makalawa mutane layi ba. Wata sa'ar tunanin da kan rika damuna ne na bar gida cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ba, amma na zo nan ina aiki cikin matsanancin sanyi, sai dai kuma wani abu da ke damuna shine duk lokacin da mutane suka kira ni daga gida, sai su rika cewa in aiko musu da kuɗi. Ba su san ina cin kwakwa ba ne wajen samun waɗannan kuɗaɗen. Wannan shi ne aikin farko da na yi karo da shi da na zo nan ƙasar. Ka taɓa yin irin wannan aiki a gida Najeriya kafin ka zo nan Amurka? not at all. You see, in, in Nigeria, if you're going to do this kind of a job, there will be a truck with a driver, there will be somebody to carry the ladder, there will be a technician that will go up and connect. At least three people will be to one truck. Over here in America, you must be the driver, you be the person to carry your ladder, be the person to, you know, uh, go and do the work up there. You are everything. Ko kusa a Najeriya idan za ka yi irin wannan aikin, to akwai motar ɗaukar kaya haɗe da direba mai ɗaukar tsani daban sai kuma kai mai aikin hannu wanda zai hau sama domin haɗa gidan ko kamfanin da wannan gidan talabijin. Aƙalla mutane uku a mota guda a aiki guda, amma a nan Amurka abin ba haka yake ba, kai ne direba, kai ne mai ɗaukar tsani, kuma kai ne mai hawa sama, kai ne dai komai. To me ja hankalinka ka faɗa wannan aikin? Alhali ba aiki ne da ka taɓa yi a gida ba. Yeah, when I go here, there are bills to pay. There are bills to pay. The first job they got for me was to go and work in a restaurant, but I said, what will I be doing in a restaurant? To be cleaning tables or what? I don't even know how to cook their food. This food, I don't even know how to eat it. You know, so how would I cook what I don't even know about? And uh, there are some things I don't really like that they are cooking, and you know, that I forbid. So I, I, I couldn't do that. So I opted out to do this hard job, and it pays better. I was earning more ya zama mani dole domin akwai bukatu da dama waɗanda ba wanda zai iya maka idan ba kai kanka ba. Aikin farko da na fara karo da shi shine aikin gidan sayar da abinci. Na ce me zai kai ni wajen dafa abinci? In rika share teburin abinci ko kuwa in rika dafa abincin da ban san kanshi shi ba? Tunda abincin na ma ban iya dafa shi ba balle in je in dafa na wani. To kaga dole in je in nemo na aikin aikin ƙarfi na hannu kuma tubarkalla ina samun kuɗi da shi ba laifi ka ji abin da ya sa na faɗa wannan aikin. To kamar da muka fara magana ka ce akwai jerin bukatu kamar wasu irin bukatu. You have to pay for the house that you are staying in, you pay for electricity, you pay for water, you pay to transport, you pay for everything here. Nothing is free here. The only free ride you get in America is when you enter a police car, and that's to, to jail, man. Dole ne ka biya kuɗin haya, ka biya kuɗin hasken wutar lantarki, ka biya kuɗin ruwa, ka biya kuɗin zirga-zirgarka, komi biya za ka yi, ba abin da za ka samu kyauta. Abin da kawai za ka samu kyauta ba ka biya ba a nan Amurka, shi ne idan ka shiga motar 'yan sanda, shi kaɗai ne ba a biya. Amma idan ka cire wannan, ban san wani abin da ake yi kyauta ba a nan ƙasar. Mr. kana nufin a ce idan kana gida a Najeriya ba za ka irin wannan aikin da kake yi ba? <laughs> God forbid. I, I was, I uh, I was almost at the top of my career when I was in Nigeria. I didn't know. When I got the lottery, I thought, you know, I was going to a greener pasture. And so, you see, don't get me wrong, America is good. Allah ya sawaka na fara nisa a aikin da na baro a gida Najeriya. To dakata a nan. Sati na gaba ka ba mu an san wannan tambayar. To ma saurare a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Ibrahim ka almasi garba da bakon namu a Dewale a Jewi da injiniyan da ya samu na shirin a faifai wato Carl Gettacho. A tarbe mu a shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar da muke da a dewale a Jewi. Naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku. Riga da busa shi ta Riga da busa shi ta jin Allah lale na rena kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame bari mu fara da sakon Umar Foreba Gashuwa wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa muna taya musulmin duniya mahajjata murnar hawan Arafat Allah ya sa a yi hawan Arafat a gama lafiya. Shi kuma Adam A. Eh, Adam garkuwan matasan jihar Yobe cewa ya salamu alaikum biyoyi Hausa. Gaskiya kungiyar ECOWAS ta cancanci yabo ganin yadda ta mai da shugaban riƙon ƙwarya a mulkin Burkina Faso bayan jin mulkin da aka yi masa. Sai kuma Saƙon Nasiru Musa mai yama a jihar Kebbi wanda ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. saki ɗan jaridar Al Jazeera da shugaban Masar Abdul Fattah Al-Sisi ya yi wannan manuniya ce na fara samun 'yancin 'yan jarida. To, wato wasu daga cikin ra'ayoyin ku kenan yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe da Halima da Jamila Fage za su gabatar sai mun dawo da dare.